To masu a cikin wannan shiri ba tare da bata lokaci ba ba mu muku yaruwa ba ana tashar ruwa. Ai yaruwa baka tambaya ya taru ba an yi babban taro a Najeriya kuma ba ta ya taro ya kaza. Ai ai ba a gayyaci daurin boye bane shi yasa ka ne shiru. Ba wani gidan jarida da ba a gayyata ba. Daurin boye ba a gayyace shi. Ai ba ai an gayyata duk gashi nan an sassa talloli an gayyata. Ina ji honorable ya wakilci mu. Honorable ya wakilci mu. Ani ni da aka yi gaskiya ba ni gari amma dai muna taya su munna. shi shugaban kasa da ya aure da dansa kuma da shi mai martaba sarkin buci duk muna taya su murna ah, Allah ya dafa Allah ya ruka amin amin to kai tsaye mun faro batu na ah, batun na PIB Petroleum Industry Bill da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu dokan nan da aka ce za ta yi kwaskwarima gaba ɗaya ga kamfanonin mai na Najeriya gaba ɗaya mallakan Najeriya. Abubuwa da dama suna ta faruwa ana ta surutai tun daga lokacin da shugaban ƙasa ya rattaba hannu. Kafin nan ma batun da ya je majalisa ah, wakilai da sanatoci an yi maganganu da yawa wani akwai batutuwa da suke ta faruwa surutan mutane sun yawa ana ta rubuce cewa fa za fa aiwa wani bangare wayo za a yi kaza za a yi kaza abubuwa da dama suna ta fitowa daga baya bayan shugaban kasa ya sa hannu me yake faruwa ne me yake jawo waɗannan korafa korafa akan wannan doka ta petroleum industry bill to yanzu ita wannan doka ta PIB petroleum industry bill to yanzu ta tashi daga bill ta zama PIA ta zama petroleum industry act yanzu ta riga ta zama doka shi wannan bill ko kuma wannan act kaman wani legacy bill ne ka gane mm. da shi shugaban kasa yake gani a da su kuma ɗan majalisa na tara misali abu ne gagar kundila su kuma sun zo sun yi wannan doka wanda duk waɗancan gwamnatoci na baya sun kasa yin wannan doka to abin ake tsoro ka gane shi ne zai abin da kusan za a ce nama ya dahu romo ɗanye romo ɗanye mm. saboda wannan doka kusan yanzu ta mai da nnpc ka gane kamfani mai cin gashin kansa yanzu ya koma nnpc company limited saboda haka abin da bahaushe yake cewa an ƙi cin biri ne za a ci dila mm. misali kamar yadda ka ji tsohon mataimakin shugaban kasa yake cewa a kamfen ɗansa na 2019 yawa in na zo zan sai da nnpc zan sayo da abokane na zan sayo da wanda na ga dama lokacin wannan gwamnati ta mushi ta ce to gashi mutumin nan kuka bashi wannan kamfani na NNPC wanda shi ne yake rike da tattalin arzikin kasar nan baki daya to ga fa abin da zai muku to fa ga irin tsari na wannan bawan Allah ga kuma irin tsari ka gane na PDP to yanzu kuma wannan su tsari ka gane shi suka zo ka gane a dokance za su yi a gudanar da shi saboda haka a zakirin wannan doka ka gane a gurguje kusan abu uku ne na farko da shugaban kasa ya saka mata hannu akwai kasan doka ta kama kamfani allied a mata related abin nan doka ce kama mm. Mm. saboda haka yanzu a je a rajistar din kamfani na NPC wanda kama zai tashi daga NNPC zai koma NNPC Company Limited hannun jarin nan baki ɗaya ɗari bisa ɗari za a ɗauke shi in trust watan a bisa amana a miƙa wa Ministry of Finance ita za ta ajiye wannan sannan duk a cikin wata shida ɗin sannan na biyunsu akwai ɓangare ɓangare misali wanda yanzu za a dunkule su ka gane kuma za a rusa waɗansu misali abu uku za ta koma akwai upstream regulatory agency hmm. upstream ɗin ita ce za ta kula da haƙoman ka gane da fita da shi kasashen waje akwai abin da ake ce midstream regulatory agency ka san akwai depot depot depot wanda NPC take da shi across Nigeria da pipeline hmm. su kuma akwai wanda zai kula da wannan akwai kuma downstream su ne matatun man so akwai agency wanda zai kula da wannan saboda haka kuma akwai PPRA ita kuma wanda take sa ido akan farashin mai za ta tafi akwai DPR wanda ka san duk kasuwanci da zaka yi wanda ya ta'allaka da wannan ah, masana'anta ta gane ta mai sai ta baka lasisi ita ma za ta tafi sannan akwai magana petroleum equalization fund ita wanda take biyan kuɗin dako wanda aka safara da kowane bangare na kasar nan ita ma za ta tafi sannan kuma akwai kashi uku wanda aka ware wa duk wanda a bayan gidansa ko kuma a community ɗinsa aka samu gurbataccen mai mm. duk wanda zai zo ya haka ka gane abin da ake ce operational cost mm. sai ya ware kashi uku na cikin abin da zai kashe ka gane na wannan bangare bangare ya ba wannan community sannan kuma akwai abin da ake cewa shi kuma frontier basin ko ba gane ba shi kuma an ware mushi kashi talatin to amma su ka gani yan majalisar mana na wakilai misali wanda suka participate actively akan wannan doka da su kuma yan majalisar sun dauka wani gata ka gani suke wa mutanen aro dodoro da shi an dauka wani gata aka yi arewa wannan kashi talatin wanda NNPC za ta ware a cikin ribata ba an ce dan arewacin kasar nan bane ka gane na ko ina a cikin kasar nan za a iya zuwa ko ba gane ba in ana zato za a samu gurbataccen wannan a amfani da wannan kuɗi ko ba gane ba abinda ake cewa a turance binciko shi ka gane mm. search din shine farko sannan kuma a exploration din shi shine a hako da shi sannan a kokarin an sa magana za a rika hako mai inda babu kenan mm, a'a ai ka san shi mai ba za ka je kawai ko ina ka kama ne ai akwai abin da ake cewa sai ka samu ma data abin da ake cewa seismic data ka samu bayanai sannan inda ake so akwai abin da ake ce musu basin sai. kamar yanzu akwai Benue basin ka gane akwai Bidda basin mm. to duk irin waɗannan basins din su ne ake san za ka samu wannan arziki akwai chat basin na wannan arziki na ko ka samu iskar gas ko ka samu gurɓataccen mai sannan kuma daga ƙarshe akwai section na 205 bayan an saka dokan nan ka gane a cikin wata shida za a yi abin da ake cewa kasuwa ka gane ta halin kanta saboda haka kuma ya zama fully regulated market sannan daga karshe kuma misali shi wannan kamfani za a zo ka gane ka sai hannun jarinsa a sai da shi ya siya duk abin da ka sani yana cikin wannan abin nan din amma a dokar misali hmm. muzammil mutum uku ne ko ba gane ba suka ba da gudunmawa wurin yin wannan dokar wanda dukkansu suna da abin da ake cewa interest su na farko ita nnpc din na biyunsu shine abin da ake ce musu IOCs hmm. wato International Oil Companies wanda ka san na duniya yawan duniya ka gane wanda ka san duk inda suka dare a ƙasa ko ba gane ba suka haɗu da gurɓatattu 'yan ƙasa to haka za a yi ta cutar ƙasa ana kwashe dukiyar ƙasar sannan kuma akwai LOCs ka gane irin wanda misali ake wa gata ko ba gane ba masu wa a gidan murhu wanda ake ba su lasisi kamfanuna na cikin gida sannan kuma ka san akwai kamfanuna su masu tilde dai ne ka gane wanda kuma suke dillancin man misali a cikin gida kaga wannan kenan sannan su kansu misali 'yan majalisar da wannan da nasu interest ɗin. ka gane sannan in ka duba uwa uba su kuma gwamnoni su ma da nasu amma yanzu korafin da suke duk shawarwarin da suka bayar ko kuma gudunmuwa da suka bayar don a cikin wannan bil ba guda daya su gwamnoni su gwamnoni da aka dauka hmm. kuma a tsari a da na faɗa maka lokacin ana dan kwatanta demokradiyyar shi lokacin Umar Musa Iraduwa muna gwamnati cewa duk wakilai da sanatoci kowa ya koma jihohinsa hmm. ka gani ya karbi shawarwari saboda wannan bil da ka gani ko kuma wannan aktin da ka gani to wannan shi zai karya ko ba gane ba tattalin arzikin ko ba gane ba kasar da dan kasar ko kuma ka gane in ya samu masu amana ko ba gane mutane kirki misali ya kokari ya farfado da wannan oh, amma to shi akan kansa bill din doka tana da kyau kenan misali ai ai misali in ka duba wani bangare wani bangare ka gane wani abu wani bangare tana da kyau wani bangare in ka duba misali yanzu abinda suke cewa ta koma private liability company to abinda zai faru ko ba gane ba tunda duk abinda aka ce yau an sai da shi ba abin da ya tsina na ko ya amfana wa tattalin arzikin kasar nan hmm. misali yau ka ɗauki nefa ɗin da aka sai da ita ɗan ƙasa ka gane ana koɗa mushi kuma ana kuma gana mushi azaba ka gane ana kuma tatsa tattalin arzikin in ka ɗauko misali yau nitel yau babu ita muna hannun ka gane yan wala-wala ko ba gane ba su ma haka suke ta tatsa arzikin kasar in ka koma misali yau kamfanin takunan ka da aka sayar misali kamfanin take na Fatakur wanda baban gida ya gina ba da shi duk duniya it is the largest fertilizer company in the world kamfanin taki mafi girma a lokacin girma na biyu shine na biyu na biyu a duniya a duniya sannan kuma baban gida ya mana eh, ya mana petrochemical wanda shi kuma yanzu ya koma Indorama wancan kuma shi ya koma Notor ka gane hmm. shi ma yanzu in ka duba ko ba gane ba yadda ka gane manoma suke kwasa kashin su a hannu a magana a magana taki saboda haka in aka zo na faɗa maka za a cin buri ne a cidila kamar yadda ka an ce saboda haka su mutanen NPC ko ba gane ba da wanda suka kara kaina musamman in ka ɗauko shekara talatin zuwa yau wanda suka kwashe duke ƙasar nan kawai jira suke ko ba gane ba a dawo da wannan kayan kasuwa ka gane su zo su mallake su shi sa suka ga yanzu naira biliyan uku ka gane wai da sunan za su gyara wannan matatun man sannan suka ɗebu dala biliyan biyu da dubu ɗari bakwai suka sai kashi ashirin ko ba gane ba hmm. na matatan man dangote saboda haka abin da za a zo a yi shine dakan daka shi kan daka kuma a turanci kamar da nake faɗa maka shine tsarin tattalin arzikinmu ya koma oligolistic hmm. economy hmm. saboda haka shi kuma in aka zo full da regulation in ka duba wancan satin da shugaban kasa ya saka hannu tunda suna da information waɗannan market din sai gashi sun daina suna sune da uwaye a gindin muru sun sai da sun daina sai da man a wani dan awoyi da suka buga waya sai aka ce musu a'a to yanzu magana deregulation ka gane da kuma maganar tunda su ba sun ce ba tallafi suke ba su an da recovery suke babu wannan magana sai fa a hankali saboda haka yanzu shugaban kasa abinda muka yi zato ba taba ganin doka ba wadda ba wata doka ka gane wadda take da muhimmanci a rayuwar Najeriya rayuwar ɗan Najeriya da ni da kai da ƴaƴa da jikoki da wanda ma ba a yi ba irin wannan dokar sai gashi yan majalisa sun an tawo mishi wannan dokar kuma shugaban kasa ya sa hannu na ɗauka zai kafa abin da ake cewa technical committee ko ba gade ba na masana masana masu masana kuma masu kishin kasa mm. ka gane ma san kasa da tsoron Allah su duba mishi abin nan dokan nan filla filla filla filla kamar yadda faɗa maka ka aina ma ya da rumu dani amma bai ai ba sai yanzu bayan ya saka hannu kuma shugaban kasa ka gane sai abin da ake ce implementation steering committee duk wannan doka kawai a je ka gane karamin minister shine ciyaman a ci gaba da zartar da ita mm. to ina faɗa maka kamar yanzu misali ka gane kamar da aka ce kasuwa ta je ta halin kanta kamar yadda suke ce akwai tallafi amma nan wanda babu shi yana faɗa maka mm. kulli yana faɗa maka ganga ce dubu ɗari hudu da hamsin da biyar wanda matatun man gida ba sa iya tacewa shi kake kaiwa a wani tsari ko ba gane ba na crude oil swap a dawo maka da shi wanda shugaban kasa yake cewa Allah ya hada shi da wanda zai zo ka gane ce mushi ka gane akwai maganar subsidy a man Najeriya hmm. cuta ce kin amana kasa ne fraud ne wanda na faɗa maka in ka dauko alƙalban na a shekara shida yau da nake maka zance babu gwamnati wanda ta biya duk da na ta ba tallafi bane on the recovery sunan sun canja wa tuwo suna ko kuma an canja wa kamar a ce za a baka abinci ne a ce wannan kyauta wannan sadaka baka dai akai baka dai akai eh. to alhamdulillah shi kuma za ka ga trillions din da suka biya waɗancan gwamnatoci ba su biya ba a mai yana dala 30 a mai yana dala 40 a mai yana dala 60 a mai yana dala 70. amma wancan gwamnatoci na baya sun sayar da gangan mai ka gane dala 100. ɗari da goma haka ake da mai amma ba su biya kuɗin subsidi a yadda wannan gwamnatin ta zo ta biya ba ina faɗa maka mm. kuma a wannan na faɗa maka a shekara shidan nan 1.8 trillion a gyaran matatun man 1.8 trillion kana zancen gwari gwari ina faɗa maka 1.5 to 1.8 trillion ya kai dala biliyan shida babu matata guda ɗaya misali mm. gyararriya babu kuma sababbin matatun man saboda haka ina faɗa maka doka ce da na faɗa maka in ba a yi wasa ba na faɗa maka to ɗan ƙasa fa ya shiga uku ya lalace saboda abin da za ka gane muzammil mm. a shekara ashirin mm. tun da ake najeriya ba wasa samun arziki irin wannan ba kuma ɗan ƙasa bai taɓa dangwala ba dangwale mm. ko ɗanɗanan wannan arzikin man ka ba ba da aka samu ina faɗa maka a shekara ashirin baki ɗaya kuɗin sace su aka yi kaf ina faɗa maka a yau ina faɗa maka da ake yau ana bin ƙasar ka bashi ko ba gane ba na dala biliyan ɗari kuma a yau ana shigo maka da man nan kuma ba ta ce ma kwalba ɗaya sannan daga ƙarshe za ka ga dokar ba mu ganta ba har yanzu fila babu abin da ake cewa wato tara Mm. ko kuma hukunci mai tsanani ga kamfanonin da ga kamfanonin a da kuma yaban da kamfanonin ma da su wanda za su zo ma'aikata na BC tunda na faɗa maka sun zama watin kamar abin da zaka ce suna gani kamfanin nan kai komai ba komai a yawa kai komai ba komai kuma kamfanin nan ma nasa ne ka gane dukiyar ƙasar da tasu ce to kuma yanzu ka ce musu ma ya koma private liability company ya ya lafiyar giwa lafiyar kura a ya lafiyar giwa yau balle ta yi hauka saboda haka ka ga shi da nake faɗa maka sai abin da ɗan ƙasa kawai ya gani ina faɗa maka saboda tsari na na faɗa maka baki ɗaya arzikin na araba talaka da shi ka gane na faɗa maka ya koma hannun irin waɗannan ka gane to Allah ya kyauta kwamar ka ji yadda honorable ya suka ne gurin dama fagen sa ne shi yasa na bashi ya sauka dan a samu abin da ake bukata kwamar ya ka kalli wannan doka ta PIB da shugaban kasa ya noga kuskun da take ciki honorable yana ta fashin baki dalla dalla ka hango na abu da aka yi shi a kullun ne ai honorable ya mata cinyewa kare dangi gaba ki ɗaya ya lashe komai hmm. amma bari in bu bayan fage ko in bu kwana dan tatsi wani abu wato Haji Muzammil idan ka tsaya ka kalli wannan doka da kyau yadda ya kamata wacce ake ce mata petroleum PIB ko? Mm. Ta koma PIA mm. ta zama mm. ta tashi daga bil ta koma tunda an tabbatar da ita. To za ka mata kallo ta fuskoki guda biyu. Na farko inda ƙasar da ta ci gaba ce. ka gane ko ƙasar da ake kishin talaka kuma ake yin abu dan talaka to doka ce wacce za ta iya kawo sauyi a cikin ƙasa to amma inda matsalar take a Najeriya duk abin da kaga an yi na wani abu wanda yake da alaka da ci gaba zaka ga cewa ci gaban zai tashi ne a wajen mahukunta amma azabar sai a tattarowa da talakashi wato idan ka kalli bangare na wannan doka bari in kalli bangarorin da yake na fuskar ci gaba ne a mm. cikin wannan doka ai kaga akwai kudaden da ake dauka ake sakawa waɗannan matatun man duwata wata wanda ba a sa da wani amfani ka gane ko to a cikin dokan nan za a daina saka wannan kuɗin ka gane ko kuma har za ta kai irin su kamfanin NNPC ga baki ɗaya a rabu da shi ga baki ɗaya ka gane wanda ni a iya fahimta ta bai da wani amfani a cikin ƙasar nan ba abin da yake tallafawa talakan ƙasar nan ba wani ci gaba da yake kawo talakan ƙasar nan bai da alaka ma ta kusa ko ta nesa da talaka ka gane ko to inda da gaske ake yi to kamata yi kafin a sainin ko a saka hannu akan wannan bil ɗin ya zama act kamata a ce refineries ɗinmu ga baki ɗaya sun fara aiki amma in ka kalla yanzu hai ba su aiki kamar yadda yanzu wani rabu ya faɗa an saka wajen 1.8 trillion har yanzu ba su aiki ga ma'udan kudaden da aka cire na kuɗin da ake magana tallafin mai a baya wanda shine ya sa mahauhawar farashin man fetur duk ba a yi komai da su ba sannan ka dawo ka kalli bangare na azabtuwa da talaka zai ta fuskar wannan doka shine total deregulation kamar yadda wani rabu ya faɗa hmm. wannan total kasuwa da kasuwa jeki da halinki a ƙasa irin Najeriya da a kowane lokaci da gwamnan babban banki in ya zauna ya yi miƙa za a yi devaluation na naira za a yi devaluation naira a rage mata daraja kowane lokaci ba tare da wani dalili ba ana yin shi fiye da yadda baka zato musamman a wannan lokaci abu biyu ne zai faru na farko ko da kasuwan man fetur bata tashi a duniya ba haka kawai mutanen nan idan suka rage wa naira mutunci to kaga menene zai faru za su ce kuɗin da ake siyo mai tunda canzawa ake dalan mu ce muke zuwa mu siyo mai zai tashi idan ya tashi menene zai faru wannan rabin sai a ƙara dawowa jikin talaka sai a ce za a ƙara mai farashin man fetur ina fatan ka gani wannan shine inda illar take in ba a hankali ba a ƙarƙashin wannan doka kamar wata mafaka ce da za a fake a ƙara wa talaka farashin man fetur in ba a hankali ba kamar yadda na gaya maka sai talaka ya sai man fetur wajen naira ɗari uku a ƙarƙashin wannan doka ka gane ko abubuwa ne waɗanda lita ɗaya naira ɗari uku lita ɗaya ɗari uku to ai ana maganar total deregulation ga baki ɗaya gwamnati ba ta da alaƙa ta kusa ko ta nesa da kai shi sannan kuma ta lalata naira sannan kuma ba ta tace manta a cikin gida kai ka taɓa ganin kasar da ta san ciwon kanta wacce take sai da manta a dala sannan kuma ta kwashi wannan dalar ta fita waje ta siyo mai kuma tana da matatan man nan nata matatan mai fa ba matsala ba ce a duniya fa a yanzu in dai da gaske ake ake son za a yi wani rabin babu wani dalili da zai hana zai hana a yi matatan mai a Najeriya sai cin hanci da rashawa amma inda da tausayi da jin kai kuma akwai kishin kasar matatun man mutuni sun dade suna aiki tuni ma ya kai matsayin da a ce duk kusan manya-manyan kasashe na kusa da mu a ce a Najeriya suke zuwa su man fetur amma duk ba haka ba kuma an zo ana maganar a sainin wannan doka wacce idan ka ba a hankali talaka ne zai sha azaba wannan rabul yayi bayani akan masana ai tuni daman masana tattalin arziki sun fidda rahoto akan wannan doka hmm. sun riga sun yi bayani cewa fa talaka ya jira ɗanɗana kudansa a karkashin wannan doka saboda duk wani wani abu da yake nuna rashin tausayi ga talaka ta fuskar kare-karen farashin man fetur za a fake a ƙarƙashin doron wannan doka a rinƙa yin shi at any moment. Amma wannan ya ce akwai abubuwa masu kyau a cikin doka duk da ba a gama ganin su ba kai tsaye. Ai ma na faɗa kamar yanzu idan na gaya maka cewa kamar sai da kamfanin NNPC ai bai da wani amfani a wajen talakar Najeriya ko lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa yake magana cewa zai sai da shi ni a fahimta ta daidai ne duk mutumin da ya zo samar da ci gaba a ƙasar nan sai ya rabu da shi menene amfanin shi a lokacin ake ta zuga talakawa ake ta ta ta ta a kan shi wanda ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa ga talaka ko dan talaka kai dan talaka ba za a dauke ka aiki a nan ba ba abin da za yake yake da alaka to dan ce za a rabu da NCC menene matsalaka. amma inda illar take nake gaya ma inda tsarin na ci gaba ne a ce matatun mu ga baki ɗaya suna aiki ce ba ma zuwa bu siyo mai ko kaɗan a wata ƙasa ka gane ko in gwamnati ta zo ta yi sainin akan wannan bil ɗin ya zama act wannan ci gaba ne ai ma na gaya maka ka gane ko amma a ƙarƙashin wannan doka a ƙarƙashin wannan mulki da gwamnati ta kasa kula da matatun mamu ake fidda ma'udan kuɗaɗe a fito waje a siyo mai ake ƙare-ƙaren farashin mai na fitar hankali a wajen ɗan ƙasa wallahi tallahi manhajin muzambil mafaka ce wacce talaka zai ci gaba da ɗanɗana kuɗarsa musamman game da abin da ya shafi matsalar man fetur saboda za a ringa ƙara mai kuɗi at any moment ai shi zana ai a da ana fakewa da cewa mai ya tashi a kasuwar duniya a ƙara kuɗi ko ba ba to a ƙarƙashin wannan doka deliberately za su karya farashin naira za su ƙara rage naira kamar yadda ake yi duk sanda naira ta rage daraja ai za a ce to kuma kuɗin da ake fuddawa a sai a siyo mai ya karu saboda haka nan ma talaka sai ya ɗanɗana kuɗinsa kaga dai idan suka yi wannan devaluation din ai kaga su za su samu kuɗi su samu kuɗi a wajen karya darajar naira sannan su samu kuɗi a jikin talaka ta ƙara masa farashin man fetur ina fatan ka gane ai idan da ƙasa irin Najeriya ce kamar yanzu barin baku wani misali ai wani rabu yayi magana akan irin su kamfanin taki da nefa da irin su da aka sai da a baya ka gaya mun wace riba talaka ya ji wajen sai da irin waɗannan ba wata riba da aka ci ka gane ko ba wata riba da aka ci sai fasuwa da ake ka gane ko yanzu ka dauki irin waɗannan ka gane matsalar cin talauci da rashin abin yi da sauransu yanzu ka kalli irin waɗannan discourse din da aka saida tun daga kan Gemcos TCN da discourse din nan menene amfanin su wace irin riba ake tsila kai ta a ta fuskar wutar lantarki na ɗauka shugaba Buhari da ya zo yazo gabaki ɗaya zai tashi wannan saida da sai da saboda dama ai ana zargin an kisa sai da wanne an yi shi ne ba a bisa tsarin da ya dace ba an yi shi ne dan a azurta waɗansu mutane tsiraru a cikin ƙasa a azabtar da talakar Najeriya amma da zo ai ba a komai akai ba kaga dorawa akai daga inda aka tsaya ban taba ganin ƙasar da za a ce wai gwamnatin ƙasa ba za ta iya saka ido akan wani abu ba sai dai ta rabu da wannan abun dan waɗansu mutane da ba gwamnati ba su ba shi kulawa kaga wannan alama ce ta ita kanta gwamnatin bai cancanta ta ci gaba da shugabantar al'umma ba tunda ba za ta iya saka ido a wani wani bangare a daidai ba ka gane ko to wannan shine iya fahimta ta akan wannan abin gaskiya dai idan wannan abu ya tafi to gaskiya farashin man fetur sai inda hali yayi sannan kirana ga yan kwadago su kadai ne su kadai ne inda talaka yake iya tunanin yanzu zai iya fakewa ya shanshani iska mai daɗi duk sanda gwamnatin shugaba Buhari ta yi ƙoƙarin ƙara farashin man fetur daga wannan irin halin da muke ciki ina kira ga ƙungiyar kwadugu irin matakin da aka ɗauka a lokacin shugaba Jonathan har da shugaba Buhari aka ɗau wannan matakin irin wannan matakin ya kamata su ɗauka a lokacin gwamnatin shugaba Buhari saboda talaka ya kai mizanin gejin wahala ai kamar gyaɗa ce ana magana ana wa talaka matsan gyaɗa a ita kanta gyaɗar in ka matse ta ka matse man dan totuwar da ya rage rigargajewa za ta lalace to yanzu aka ce za a kara talaka wani abu ya jin zamil ai raga-raga za a yi da shi in insecurity a cikin kasa sai abin da ya kama amma suna cewa ta haka ne za a daina rashawa a tsaya inganta abu tunda masu wanda suka sai abin za su nemi riba su inganta abu lokacin da aka sai da nefa aka sai da waɗannan discos din an daina rashawar ai ba daina rashawar ake ba ana zargin shugaba Obasanjo ya dilmiyar da dala biliyan shida yanzu an dilmiyar da wajen naira tiriliyan ɗaya da ɗugu takwas a matsalar wutar nepa ina take cin hanci da rashawar ne dainawa kai ai magana ake ta shugabanci magana ake ta shugabanci na gari wane ne mai tsoron Allah wane ne mai kishin ƙasa wane ne yake son al'ummar ƙasa kamar yadda yake son ƴaƴansa da ƴan uwansa shi ake magana matukar baka samu jajirtaccen shugaba a cikin ƙasa ba wanda yake kishin al'ummar ƙasarsa sama da yadda yake kishin kowa to babu wani sai da wani abu da zai kawo ci gaba a cikin ƙasar nan a yanzu maganin ma a dubi ɗan Najeriya a gaya masa cewa rabuwa da wani abu na cikin ƙasa zai kawo ci gaba ai kamata ya inda sai da wani abu na cikin ƙasa zai kawo ci gaba da yanzu mun ga ci gaba wani irin ci gaba muka gani ci baya muka gani sai talauci ba wani abu da aka sayar aka ci an daina rashawa ɗan jarida ne kai malam Mozambique ka gaya min inda aka ci gaba a cikin waɗannan abubuwan rashawan ma karuwa ta yi a ƙarƙashin wannan abin kamar yadda wani rabul ya gaya ma su waɗannan kamfani NPC din za su ƙara samun dama su tsaya da kansu su ci gaba da yin abu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 justice cika alkawari shine mu To barkanmu da dawa, Abba sannu da kokari. Honorable ana kukan targaɗe sai karaya ta zo kamar yadda masu iya magana sun ce ana kukan najeriya tana cin bashi ba su kasan mata yawa bankin duniya ma ya ce najeriya ta shiga cikin kasashe goma da suke da haɗarin ka basu bashi ah, ta shiga cikin waɗannan mutum goma kuma rahoto ya fita cikin satin nan cewa gwamnatin tarayya ta ci bashin babban bankin ƙasa wajen tiriliyan goma sha biyar sannan kuma ga kuɗi wajen tiriliyan ɗaya da wajen biliyan ɗari takwas da aka karɓo a hannun mutane da suka wawure shiru ba a san inda kudaden nan suke ba mm. a gefe guda kuma ga kadarori wanda wato kiyasin su ya kai wajen biliyan da 450 mm. gwamnatin bata fito ta yi magana akan waɗannan abubuwa ba da ake ganin kamar sun yi yawa to da Allah a ah, muzammil ah, kai hakuri zan karkare maka da maganar ah, wannan maganar man fetur sannan faru maka da wacce to abinda nake faɗa maka shi mutumin arewa ne zai kwashi kashin shi a hannu Yawwa kuma tattalin arzikin mu zai kari misali muzammil akwai abin da ake ce PEF petroleum equalization fund su suke biyan kuɗin ko to lokacin da ta tafi ka gane ko saboda haka mai misali misali nake faɗa maka in za a sai da mai naira ɗari biyu a kudu misali nake faɗa maka to a arewa za a sai da mai naira ɗari uku da hamsin to kaga duk wanda zai zuba hannun jari saboda ƙasar ma babu wuta sannan a yanzu ma wutar farashinta da na kudu akwai bambanci ta fi sauki a kudu akan arewacin ƙasar nan sun fi samu kuma ta fi sauki ka gane akan arewacin ƙasar nan so kaga karaya kuma da ashirin kenan ka gane na farko kana da shugaba dan arewa na biyu kana da shugaba shine ministan mai na uku kana da shi sanar president naka ne abubuwan nan su ba su hangi wannan ba saboda kishi na wannan dan talikin ko ba gane ba shi ya kirkiro to shi ya karfafa ta general sani abacha ko ba gane ba saboda ka da moment kuma ka fara raba irin waɗannan abubuwa to ka raba ko ba gane ba ka fara raba ƙasarka ka gane da aka samu yan mowa misali da yan bora illar da wanda da gaske kuma kai ka san a bangaren da mu ba kowa talauci to yanzu kuma wannan aktin za ta kara wa mutanen tale arewa ka gane ita wannan magana da muke maka ta maganar extreme poverty sannan su kuma gwamnoni ko ba gane ba gani suke in aka zo aka kawo wannan doka ka gane dama za a kara kuɗin mai ka gani ƙarin wannan kuɗin mai suna tunanin za an tuwo musu billions and billions ko ba gane ba yawa sannan ai abin da ake cewa ko ko yanzu kasuwa ta watsi dan kullu ya ci riba ka gane saboda haka za su zo a an tuwo waɗannan kuɗin yanzu an zo kuna ƙarshe ko ba gane ba kamar yadda kaga CBN ta kori NPDCs sun hada baki yanzu da Central Bank ka gane da su kuma commercial bank ana tar dugu ko ba gane ba ana cin kasuwar dare ana cin ta safiya ana cin ta asuba akan dalar nan da yanzu da suka hana BDC su kasan nawa ce dala jiya ɗari biyar da inda gaske suke ya kamata da commercial banks nan maga dalar ta dawo naira ɗari hudu da biyar amma haka ko zancen ba ta babu alamar raguwa saboda haka wannan musiba ko ba gane ba da aka jefa tattalin arzikin kasar mu a ciki saboda me shugabancin ba abin da ya dame shi ka gane da wannan alƙawurruka guda uku ka gane da abin da yanzu ya faru a ƙasar nan inda ya ji fara wuce kaina to ya fada kan kowa ma ko ba gane ba shi ne talaka yake kwasa kashe shi ina fada ba kafin ka soka ga matsaloli an fado musamman dokan nan ta mai din nan eh. alamun da kake ta fada to arewa za ta cutar a wannan mataki me arewa za ta yi ya kamata a nemi mafita ai na fada maka ai mafitar ka gane chairman na house committee on downstream dan Kano ne chairman house committee on upstream dan Sokoto ne ina faɗa maka chairman and appropriation senate dan nan ne in ka ɗauki na faɗa maka senate president dan nan ne amma ina faɗa yau amma ina faɗa maka tsarin da ka gane yanzu ba shugabanci ake ba mulki ake abubuwa ne na faɗa maka kai talaka ko ba gane ba ko kuma wagairar iri na da irin ka ba kama isa ba ma a zo a kalle ka ko a nemi shawarar ka abin da nake faɗa maka this is a danger wanda ba su hango ba ina faɗa maka sannan ina faɗa maka daga ƙarshe kamar da na faɗa maka shi dai arewacin ƙasar nan za ta gituba da kasar kashin mu hannu ina faɗa maka wannan abin da zai hmm. ah, eh, zai faru kenan hmm. a ah, musammil ina faɗa maka kuma daga ƙarshe nake so faɗa maka tun da ake maganan nan musammil yau tsawon shekara shida kenan ka gane kama ibe ka kama mai kantubaru kama yanzu mai lekari kama cipri silva kama uwa uba uban gayya uban tafiya shi shugaban kasa ba wanda ya taɓa fitowa ya ce wa Najeriya yau in muka tace gangan mai a cikin kasar mu za ta tashi a kaza kullum abin da suke maka magana ka gane su magana dala suke yi magana shigo da mai suke ba su taɓa cewa ba ko a wannan tsarin a yau da wannan dokar to in muka zo yanzu matatun wannan suka tashi muka tace man mu a cikin gida man nan misali a yau a dala 40 sorry a dala 70 ka ɗauke shi ka ɗauki abin da muke ci a turanci template muzammil ka ɗauki daga dala saba'in har ka kai shi dala ɗari ka gane kai projection zai kai dala ɗari misali nake faɗa maka to ka tace shi a cikin gida a yau ka gane abin da zan ce maka a hausance sayan gaskiya biyan gaskiya bai kamata mai ya wuce maka lita naira hamsin ba kamar yadda nake faɗa maka shi can mai ne ba na gyaɗaɗi goma ba ne shi na gyaɗaɗi ɗari ne hmm. shi sa ga yanzu wancan hamshakin mai kuɗi da ya fara bai fara da koyi ba sai ya fara da taki takuna su ne da muke cewa sinadarai ko kuma special products daga nan haka za su fara fitowa da zai tace da karshe shine da muke cewa what products what products ne fetur gas kananzir amma special products din a nan kuɗi suke a kowanne zaka samu litar sa a yau ta kai naira dubu goma wata litar ta kai dubu biyar wani ton ɗinsa ya fi na dubu dari a'a abubuwan da ake fitowa a gurɓataccen man misali na faɗa maka ita wannan dala misali in ka tace man ka misali nake faɗa maka ba dala saba'in bane mai mm. to sai ka sai da abin da zaka fitar ka fitar ka fitar ka fitar da shi sai ya kawo maka dala dubu ba dala saba'in ba kamar yanzu cakulet ne kamar koko in ka san koko wanda ake fitar da shi hmm. mu baki dai kasashen afirka muna fitar da na 2 billion dollars ne a shekara hmm. su kuma kamfanonin chocolate da ake kai musu kasar nawa suke samu hmm. dala biliyan 40 wato dan tsokacin da zan yi kaɗan kudin fiyawuta kawai ake bayarwa akan abin da wani rabul ya ce pef za ta tafi idan aka yi wannan dokar abin da pef yake nufi ko a fito da masu sauraro su fahimta su ne wannan petroleum equalization fund su ne suke samar da daidaito na kuɗin man fetur kamar yanzu ai a kudancin najeriya kudin da ko ai shi da daidaito din misali kamar a kudancin najeriya ai kaga abin da za a haƙo mai a kawo shi a komai da komai idan aka ce za a kawo shi arewa za a ce za a ƙara wa ɗan arewacin najeriya kuɗin da kowannan to shi sa kowane ɗan Najeriya sai a samar da wani dan ƙari da bai wuce naira bakwai ba sai a saka a cikin wannan asusu din na petroleum equalization fund sai ya zamana cewa an samu balance na fuskar farashin man fetur tsakanin kudanci da arewacin Najeriya ya tafi holistically hmm. in aka sai da mai 160 a Lagos to abin da za a sai da mai 160 a Maiduguri to hmm. wannan abu in ya tafi kamar yadda wani rabin ya faɗa zaka samu mai 200 a Lagos zaka iya samun shi 250 a irin Kano da sauransu irin su Maiduguri wajen da ya yi nisa adadin yadda zai sha mai da tsada to ka gani arewa kana cikin akurkin arewa to yadda zaka sha mai sai ya sai yadda aka baka to kaga wannan masifa ce ga dan arewacin Najeriya inda muna da shugabanni da suke kallon abin da zai kai ya kawo to ani na tambaya da sayan aron nan me za su an ce kuma duk sune a ciki a gaban su a ce wannan ai abubuwa na rashin ci gaba ai ba yanzu ba ai akwai abubuwa da yawa ai mun sha fada ka gane ko rashin kishin kai shi ya kai mu ga halin da muke ciki ma na rashin tsaro ai rashin kishin kai ne kuma alkodakin da ke mu ci gaba da akwai an honorable dawo gare ka batun wancan bashi da gwamnatin tarayya ta ci bashin babban banki tiriliyan goma sha biyar. shi ma ka ga wannan bashi muzammil malala kenan gashin tinkiya hmm. in ka duba misali ana kukan ko ba gane ba targaɗe ne hmm. kullum sai ka ji ba karya ba karya ta an karya Najeriya wancan gabar an karya mata an karya mata can an karya mata can kamar yadda muke faɗa a wannan program din tun da gwamnati na zo cin bashi ko ba gane ba illa ne cin bashi musifa ne musamman kuma gane ba a tsarin tattali arziki irin namu wanda is mono economy mm. na farko kenan da abu ɗaya ka dogara sannan is import driven economy ka gane na biyun komi shigo da shi kake mm. uwa uba kuma ka gani is diesel dependent economy ya ta'allaka da man diesel ka gane tun da babu wutar nan saboda ka yi shi very very careful wurin ciwo bashi amma ita babu ruwanta sai ta abinda ta adaptin wa kanta shine ta yawa shine ka gane lazy man economy mm. watin sai ta kwanta wata ko ba gane ba ga waɗansu kuɗaɗe da take ta karɓowa bashi ka gane a gida ka gane na farko kenan da waje da kuma yanzu central bank ka ga wurin ciwo bashin ta guda uku wanda yan najeriya ina faɗa maka wannan report ɗin da ya fito ya girgiza su dan ba sani ba ma mm. to in ka mai da tiriliyan goma sha biyar a wannan gwamnatin a gwamnati tun daga alif ɗari tara casa'in da tara zuwa lokacin da wannan gwamnati ta karɓa ita central bank abin da ta ba wa gwamnati tarayya bashi tiriliyan ɗaya gaba ɗaya a shekara shida kuma abin da gwamnati tarayya ta karba a wani central bank tiriliyan goma sha hudu in ka bai da trillion goma sha hudu ko kuma ka hada sha biyar kamar ma shi sha hudu ka san nawa zaka samu hmm. zaka samu sama da dala biliyan arba'in dala biliyan arba'in da aka karba a cibiyar ba wancan ba baka da cici guda ɗaya a kasar nan musamman baka da shi ka buɗe babu shi wanda zai ka buɗe yau Saturday Trust weekly trust ka ga titi akwai wani marubuci da ya rubutu akan titi wanda ya ratso ina faɗa daga makoito Abuja ka ga titi da hotonsa da komai ya dauko a weekly trust yau ba ka da wani airport wanda duk a Afirka zai gasa ba a duniya ba ba ka da shi a yau ba ka da matatan mai guda ne da ke aiki a yau ba ka da gidan wuta wanda gashi tsayayye ne yana aiki awa 24 kuma za ka samu awa wuta goma sha biyu a ƙasar a wancan bashi ba na CBN nake faɗa maka dala biliyan 40 amma yau an ciwo maka bashi bashi an ce an maka railway an ciwo maka bashi an ce ana maka capital infrastructure to waɗancan dala biliyan arba'in ko ba gane ba na da aka ciwo daga CBN kaga babu su babu dalilin su da kara Allahu alamu mm. kaman yadda shugaban kasa ka gane yake cewa shi fa kamar yadda muke faɗa a program nan baya so ya sauka daga gwamnati ya zama failure kamar yadda muke cewa ya kamata ya bar legacy eh, cikin satin ne ya faɗa ya ce baya so ya sauka daga gwamnati eh. a ka rika kallon sa ya gaza ya gaza mm. ka gane mm. kamar yadda muke cewa Allah ya sa shugaban kasa ya rubuta tarihin gwamnatinsa da tawadar zinari ka rubuta tarihinsa da tawadar doka ko ba gane wanda za ta zo ta wanke kaga shugaban kasa ya kamata ya kafa kwamiti da bincike waɗancan kuɗin CBN mai ake da su Ban da waɗancan fa yanzu dala biliyan wanda ya tarar da triliyan goma sha biyu tarar shi. ya koma triliyan arba'in ya koma yanzu triliyan talatin da wani abu da takwas amma kafin disamba ina faɗa maka sai ya kai tiriliyan arba'in in ba a yi wasa ba saboda kana ji ita still ministan kuɗi tana cewa mm. ah, tana cewa za ta ciwo bashi mm. tiriliyan biyar da digo biyu sai finansan ɗin bashi a ah, sai finansan ɗin kasafin kuɗinmu na 2022 shi kasafin kuɗin sai an ciwo bashi za a ƙarasa kasafin kuɗin yawa za ta yi wannan to ka ga misali abin is shocking sannan yanzu kuma a wani bangare ko kuma wani hannu ga gwamnoni na abc tare da na pdp guda 36 sun kai gwamnati tare a kara ka gani supreme court akwai kudade wanda aka karbo da na gida da na waje tiriliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ka gani in ka bai da su lissafi gwari-gwari dala biliyan shida ga kuma kadara ta dala biliyan da sun ce su ba san abin da ake da kudaden nan ba ba san abin da ake kadarorin nan ba to dan sanarwa ko kuma dan press release da office dan attorney general ta dan bayar shine wai kudaden nan agreement ne aka shigar da kasashen duniya ko ba gane ba international agreement ne international wani shi da wannan yake amfani babu ruwansa da dokar Najeriya wanda ta ce irin waɗannan kuɗaɗe ya kamata a sa su a consolidated revenue account ko ba gane ba sannan a tafi majalisa sannan ka gini a tafi majalisa majalisa ce take da doka na duk kobo da yanzu a kashe a kasar nan ta ba da dama ta ba da izini ta ce a a kashe. Ana zargi wannan cin kuɗin an kashe su ba tare da an sa hannu ba. Ba ba da ba ai ba a kai su ma wurin kashe su ba a tafi an nemi sahalewar senate ba ba a trillion sha biyar din ah, ah, da wancan trillion din to wancan ma ba sani ba na CBN an kai ba a kai ba Allahu a'lamu hmm. amma wannan na faɗa maka 1.8 trillion din ba a kai ta ba wanda aka kwato a nan wanda suka yawa sannan kaddarorin nan ma ba a san inda suke ba ya ake da su me ake da su kaga misali gwamnati tarayya ta wace ce ta APC ce hmm. gwamnati jihohin nan na suwane ne wanda suka barin jihar APC ne hmm. amma saboda ka gane su ma abin ya girgiza su suka haɗa kansu da gwamnatocin PDP da APC suka tafi kotu suna neman wancan 1.8 trillion tare tarayya ta gaya musu mai tare yawa da wancan 450 billion ka gane ko saboda haka in ana ce maka ka gane cin hanci da rashawa ko ba gane ba ya karu ba a taba cin hanci da rashawa ba kai ba ma hanci ba kan ake cinyewa baki ɗaya ba rashawa ba ka gane wannan maganganun mu a wannan program sun tabbata ko ba gane ba da in ka duba irin waɗannan wurare a ce a shekara shida ka karɓi 15 trillion 14 trillion ba a san me ake da su ba sannan ga waɗannan basuka da ake ta karɓuwa babu dare babu rana babu safiya ba a san me ake da su ba ƙasar da ta nitsewa take cikin matsanancin talauci wanda alƙalama ne ga sunan tabbatattu ƙasar da nutsewa ta ke a cikin rashin tsaro ƙasar da ta ke ka gane a maganar cin hanci da rashawa saboda duk wanda ka bashi hmm. wani amana shi ma neman mafita yake kansa saboda haka wannan ba karamin musiba bane ba karamin bala'i bane ko ba gane ba hmm. ya kamata makusantan shugaban kasa ko ba gane ba wanda Allah ya sa suke ganin shi to su faɗa mishi duk wannan abin da yake magana ta failure to fa duk waɗannan abubuwa tarihi ba zai manta da shi ba ko ba gane ba akan wannan bala'i da aka jefa kasan nan ka gane na jirgin ciwo bashin nan ka gane wanda har yanzu ina faɗa maka ba za ka nuna inda ya taimaka wa mutum dubu ɗaya ba a kasan nan a yau da nake maka magana ba a jiya ba har yanzu likitocinmu saboda zan gaba a baci komai ba suna yajin aiki ka dubi irin wannan trillions din trillions din nan trillions din da ake magana kaga duk wani haƙƙi na likita ya kamata a sauke ya kamata a ce asibitocin mu da adibas ina faɗa maka ba asibiti guda ɗaya duk faɗin ƙasar nan wanda talaka yau zai je samu ƙwayar magani ko kuma ya samu lafiya mu Allah ya kyauta comrade muka lissi batun wannan bashin ko kuma wuce gaba na ga honorable abun mamaki ne hmm. kamar yadda wannan honorable yake magana cewa a wannan ka kalli wannan kuɗi a ce naira trillion goma sha biyar wanda da ba a ma ji magana ba sai kwana na bankin Najeriya hmm. sannan ka kalli wannan 1.8 trillion din nan wanda aka kadarori a ba kadarori kadarori ai su ne wannan biliyan 400 da miliyan 500 ka gane ko 1.8 trillion wannan kuɗaɗe ne da aka karbo dan me ba a yi remitin din sa account din gwamnatin tarayya ba menene yasa kuma abin tambaya a nan wajen ina aka kai waɗannan kuɗaɗen inda aka kai waɗannan kuɗaɗen idan personal account ne ina magana kuɗin ruwa shi kuma trillion nan biliyan nawa ne da yake shiga biliyan nawa ne wannan ne ya kawo mu da rashin aikin da ya kamata ga majalisar dattijai da majalisar tarayya aikin su ne zaman ne suke yi me amfanin su a wajen me yasa ba za su yi rising motion akan wannan abin da yake faruwa ba ai sun dade suna zargin attorney general ina zargin da suka yi na naira miliyan dubu ɗari biyu miliyan dubu biyu a kwanakin baya wanda ake magana cewa ana ɗauko lauyoyi idan za a gurfanar da mai laifi ina magana take awa aka ce ana tuhuma da kuɗin gurfanar da yan ta'adda ai ka san a kwanakin ai magana wannan naira miliyan dubu biyu wanda a kwanakin baya majalisa ta ce an fitar da su daga CBN daga office din Attorney General a ba a bisa ka'ida ba ina wannan magana take ka gane ko sannan kuma ga wannan magana na 1.8 trillion ai ba maganar gwamnoni bane duk da kasancewar sun yi kokari amma a bisa karkashin bukatar su ne su ma ya za a yi su samu ba wai ci gaba ba waɗanda ya kamata a ce sun yi magana akan wannan abu kuma sun ɗau mataki na gaske su ne majalisa me majalisa take yi wannan ne ya kawo mu gabar da 'yan Najeriya za su gane cewa majalisu ba su aikin su kuma idan in har ɗan Najeriya zai ci gaba da tura mutane irin waɗannan suna wakiltarsa babu ran da za mu fita daga cikin irin wannan halin ai kamata a ce majalisa ta kafa kwamiti mai kwari Hajji Muzammil a kirawo attorney general me isa waɗannan abubuwan suka faru idan ta tabbata akwai karya doka ko kuma an yi wani abu ba bisa ka'ida ba ba sai gwamnoni sun tashi sun kai kara kotu ba ai magana kotu da gwamnoni suka yana nuna cewa kasar babu aikin da majalisa ya kamata ta yi aikin da majalisa ya kamata kamar babu ita ne majalisa tana da damar za ta yi fomin resolution a majalisa ta tirsa ta shugaban kasa idan har sun kama attorney general da laifi akan wannan matsalar lalle lalle sai an cire shi idan har ba a cire shi ba su su cire shugaban kasa ka taba jin majalisa ta yi magana akan irin waɗannan ba ta yi ba saboda haka kullum magana da ake majalisa ba tare da bibiyar me ke faruwa a cikin Najeriya ba abin takaici ne a ce irin waɗannan abubuwan suna faruwa a Mozambique ka kalli halin da ƙasar nan take ciki rami fa ake fadawa fa ramin fa ba kaɗan ba kuma matukar muka ci gaba da fadawa a cikin ramin nan zai kai matsayin da ba za a iya tsamo mu ba ba za a iya tsamo mu ba kana ji irin yadda ake wasan kura tsakanin tiriliyoyi da biliyoyi ka kalli kuma irin halin da talakan Najeriya yake ai kuma rabanta fashin ka ba ai yanzu ya zama tsohon yayi ka gane yau a zo a ce an saci biliyan miliyan yanzu yanzu matsoron yayi talaka kuma ai sai dai magana biliyan magana biliyan ake yi ba magana biliyan ba biliyan ake biliyan din ma ana magana biliyan biyu ko biliyan uku zaka ga cewa ana kallon sa ba a komai ba hmm? mutane nawa ne aka zarge su da naira biliyan biyu biliyan biyar biliyan kaza ka kara jin magana ai magana ta riga ta wuce ka gane in ba a yi wasa ba matukar aka samu kyakkyawar gwamnati bayan tafiyar gwamnatin shugaba Buhari wanda muna fatan bi izinin lahi dan Najeriya zai tsaya tsayin daka kamar yadda ya tsaya tsayin daka a baya aka yi abin da ya dace saboda dan Najeriya ya yi kokari a shekara ta 2015 muna fatan al'ummar Najeriya kada gwiwar su ta dade shi al'ummar Najeriya su fito su abin da ya dace kamar yadda suka tsaya tsayin daka aka yi abin da ya dace a shekara ta 2015 aka yi kokarin fito da kasar da daga cikin ramin da take kokarin ta fada haka kar ya sa gwiwar salakar Najeriya ta darsu. Kwamar kafin da ka eh, zan tambaya wani abu ta tambaya. Idan aka ci gaba da tafiya a haka mm. eh, ana cewa Najeriya ta shiga cikin kasashe goma da suke da hadari ka basu bashi. Eh, idan ya zama masu da bashi nan suka ce sun daina a mm. wani lokaci ya Najeriya za ta. To ai misali kamar da nake faɗa maka <laughs> ai shine na faɗa maka Muzammil. ka gane kullum ina ba da example mm. kuma na faɗa maka har Allah ya ɗauki raina zan ci gaba da shi janar sana'a abaci addu'a da kuma mashawartan da suka ba shawara a lokacin na faɗa maka har ya gama rayuwarsa ta shugabanci bai ciwo Najeriya kwabo ba ka gane ko bashin gida ko na waje asalan ma na faɗa maka mu yan kwangiloli ne wallahi a lokacin kiran mu aka dinga yi ko ba gane ba ana ba mu kuɗin wanda muka gwamnati tarayya bashi ana biya abin da ake cewa local debt sannan aka ba wa state directive duk dan kwangila wanda ya ji wai aiki su ma a je a biya su a haka ake gina kasa a haka ake motsa tattalin arzikin kasa sannan in ka duba tsari wanda ya dauko misali na PTF a turanci muna cewa irin wannan uh, model din Marshall Plan a haka aka gina Europe bayan yakin duniya na biyu ka gane turai aka farfado da tattalin arzikin ta tsarin model din da ake na PTF sai da ya motsa tattalin arzikin nan ya farfado da tattalin arzikin kasar nan dan kasa na faɗa maka a lokacin a rayuwarsa ta kasan a lokacin ya ɗanɗani ko ya dangwali ko ba gane ba arziki ka gane na kasarsa na maganar gurbataccen mai da ake shirwa a waje da na cikin gida Mozambique saboda haka ai baki ɗaya yanzu kasar is totally broke ka gane ko hmm. saboda haka jirgin ruwa ne in ka san shi a yanzu to haka Najeriya take wanda injin ya riga ya mutu kana tsakiyar teku ka gane a yanzu haka muke tafiya babu abin da ake cewa captain saboda haka kawai sai abin babu saboda haka sai abin da igiyar ruwa ta da mu ko ba gane ba sai gabar da yanzu aka kai kasan nan muna fata kullum muna addu'a Allah subhanahu wataala ya mana rahama ya ji kanmu Allah mun tuba ko ba gane ba ka ba mu shugabanni na gari ka gane wanda za su kai tudun a kasar nan tudun na tsira to Allah ya kyauta ina ga mu bar wannan batu mu koma batun hukumar da take kula da kwayoyi da hana fatocin su makon da ya gabata mun dauko bayanan muka ce za mu kara a wannan mako Ah, hukumar tana iya kokarinta amma kamar ba ta samun kula daga hukumomi na yadda za ta yi aikinta kwamar ka ce za ka yi mana bincike ma ya hukuma take aiki ban sani ba an ji wannan bincike na yi eh, kuma na binkici abin daidai gwargwado kuma abin da na samu na dan samu cewa kamar gaskiya suna da dan matsaloli kamar guda biyu na farko akwai man fawa na biyu akwai rashin ma'aikata mm. ka gani saboda abinkicen da ne kamar suna da ba a kowace local ba ne. suke da kamar division a kamar suna da command command ne ka gani a Kano suna da shiya eh, shiya a Kano suna da shiya kamar guda bakwai kaga muna da local government guda arba'in da hudu amma suna da shiya guda bakwai a shiyan nan guda bakwai akwai shiyar da idan za ta tafi operation sai dai ta zo nan main office babbar shiya ta armota ka gane eh akwai shiyar da bata da mota ma ka gane sai dai ta zo nan inda babban shiya take ta ar mota kaga kamata a ce a shiyoyin nan guda bakwai da suke da shi a ce kowace shiya a lalace tunda muna da local gamman guda 44 kaga shiyoyin nan a kowace shiya zaka samu least tana kula da local gamman biyar ko kuma hudu ka gane ko a lalace ka gane ko lokal gaman shida ka gane lokal gaman shida a lalace kamata a ce kowace shiya tana da kamar motoci guda uku ko hudu ka gani saboda haji muzammil duk ƙasar da ta san ciwon kanta ba ta wasa da harka ta kwaya harka ta kwaya ita ce tushen duk wani irin rugujewa da lalacewar ƙasa ka gane ko ita ce tushen lalacewar tsaro a cikin ƙasa idan ka kalli abin da yake faruwa a Najeriya kai ka san mai kyakkyawan hankali da tunani ba zai wannan abu ba kuma kullum wannan hali ƙara faɗawa ake ka gane ko kamata yayi tunda a yanzu an samu shugabanci na gari tunda sun tabbatar min shugaban hukumar na yanzu ya zo da guguwar sauyi fiye da da ya zo da abubuwa waɗanda suka canza hukumar kuma yana iya ƙoƙarinsa to fata na shine gwamnati gwamnatocin jihohi da ita gwamnatin tarayya at least gwamnatocin jihohi ta kara musu manfawa mm. da kuɗi da motoci da wasu abubuwa. Honorable mu kalli batun drugs din nan dai. To ai misali na faɗa maka annoba ce mm. ka gane bala'i shi ka gane wanda take rusa kowace irin kasa da kowace irin al'umma amma ni a gurguje na farko shi buba marwa shi zan yi addu'a da dukkan ragowar ma'aikata wanda suke karkashin sa saboda ya rawar gani ka gane rawar ganin da aka yi shekara ashirin ko ba gane da mulkin farar hula wanda bai ba a shekara a wata shida sauri yanzu ya kama kwaya da kowace irin nauyi da drugs ya fi na biliyan ɗari biliyan ɗari yawa biliyan ɗari saboda haka kamar yadda kaji kuma da take faɗa babu kayan aikin nan yanzu last week hmm. akwai european union ta taimaka Yawo ta taimaka musu da abin da ake cewa karnuka masu sun shilo kwaya da facility din sun wurin ya kai ah, euro miliyan biyu to amma abin mamaki kuma shekaran jiya a kuma FEC. federal executive council wai sai gashi an kara ba da kuɗi ko ba gane ba na maganar karnuka na zaman da shugaban kasa na majalisar eh, zartarwa eh. aka sake bada kwangila na maganar karnuka miliyan 600 da wani abu to kaga akwai rudarwa a ciki yanzu da aka samu wancan taimakon ka gane ba maganar wannan ba kamata a samu abin da ake cewa operational vehicles kamar yadda ka je kuma da faɗa motocin fita aiki da bindigogi da training kaga kamata a ce yanzu misali ka gane kamar yanzu magana likitoci misali da magana NDLEA su ya kamata misali ko ana ha maza ko ana ha mata ko a ciwo musu bashi ko ba gane ba a farfado da wannan da abin da suke bukata kama karnukan ne kama bindigogi ne kama motocin ne kama helicopter ne kama laboratories ne a duk iya faɗin mu na gaga na bincike yawa kama kuma man fawa din na faɗa maka muna da yara zarata masu kishi suna nan suna zaman kashe wando wanda kaga duk za assimilate din su because yakin da ka sani yakin kwaya ya fi wancan yanzu yakin da muke bala'i wannan sai wani satin ma dora in Allah so ya dafa muna da rai da lafiya wannan kawai so mu tabi muka yi to kamar da me za a karkare to kawai abin da za a karkare shi ne a tsaya yaki wannan abin da kyau gaskiya a tsaya yake shi da kyau kuma a karawa ma'aikatan kwarin gwiwa don sai abin da ya dace hmm. tunda abin ya zama ruwan dare yanzu kowa wanda baya shan kwaya ma sai ka ganshi yana sha abin tashin hankali ne hmm. shine ga mata ma da suke shiga ga mata abin ba a cewa komai ka gane ko ba a cewa komai to ai baka sani ba comrade yanzu ka duba jarida ta jiya hmm. ta jumba'a daily trust da shi zan kare abin da zai baka mamaki mm. shugaban NDLEA na Bauchi mm. yake cewa yanzu koken ta zama ruwan dare a Bauchi ka duba tsadar irin ta koken na rantse maka da Allah ka duba jarida ta Friday mm. ta Daily Trust chairman na state coordinator ga state na Italy e a Bauchi kuma duba ka gani ba ba garin masu kuɗi ba fa amma koken ta zama ruwan dare yake mamaki shi ma wata ina koken din nan take shigowa Allah ka ko aka rufe na faɗa maka a Bauchi ina boda masu boda da aka rufe ba a rufe boda ba to na Allahu alamu ai ita koken ai ba a boda take shigowa ba ita ta ruwa take shigowa ai koken eh, ta duk wanda kaga ya kama ai ta ruwa ce ta airport ai amma yace ga ta nan ka gane kaman jamfa a Jos Abuchi yace wannan abin yana bashi mamaki ya daure mishi kai ka ce ka gani to Allah ya kyauta sai dai manku kama Allah muna fata Allah bai da gida lafiya kuma Allah bai da gida a madadin Abba Haruna Idris da ku sai kuma Dr. Abdulsalam Muhammad Kani da kuma Barisa Umar Usman baito Muzammil Ibrahim ya kasance da gabatar nake cewa wassalamu alaikum